ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بايحك يا السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da saduwa a majalisi na biyu a yau lahadi ashirin ga watan jumadal ula ashirin ko da ɗaya shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da bakwai bayan hijira wanda ya dace da sha takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da shida meladiya kashin farko mun karanto wannan kasida ta al'imam sheikh al-islam ibn har ya zuwa ƙarshen baiti na takwas haka ne ko? inda yace qubhan liman nabadha alquran wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al yanzu kuma za mu tashi kan baiti na tara zuwa na ƙarshe Allah shi taimake mu بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل فوق جهنم لضرورة شئرية كنبا طيب وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمصلم ناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول جميل dazu idan ba manta ba lokacin da muke magana akan tartibu sahaba wajen falala da fifiko mun ambaci ukun farko abubakar da umar da usman sannan na ce da kuma mutum shida da suka biyo bayansu a gaskiya biyar ya kamata su zama tunda usman na cikin shidan a cikin kwamitin sura to idan biyar ne kuma zai zama lissafin su shine aliyu bin abi talib da kuma talha ibn ubaidillah da kuma abdurrahman ibn auf da kuma az-zubair ibn al-awwam da sa'ad ibn abi waqqas kun ga biyar kenan tunda usman dama shine cikon na shidan su shi ko mun ambace shi a can kenan abu ubaida amir ibn al jarra baya cikin jerin waɗannan ahlus sura amma idan an kawo abu ubaida sannan kuma a kawo sa'idu bin zaid ga ukun farko ga biyar sannan ga biyu idan an hada sun zama goma wato sun zama su dama goman da aka yi wa bishara da aljanna cikin hadisi daya cikin hadisin da manzan Allah ya lissafo su abubakarin filjanna. janna wa في الجنة وعثمان wa usman وعلي في wa وكذا وكذا إلى wa kaza wa kaza ila زيد wanda shi da ya zo ya ambaci na tara a lokacin sai ya yi shiru dai shi ne na goma sai ya ki faɗin sunansa sai aka ce ka faɗi tara kuma ka yi shiru wanne ne cikon na goma a madadin ya ce da ni sai ya ce wa sa'idun filjanna yana nufin sa'idu bin zirma ma'ana yana nufin kansa wannan dai shine dan ta'alikin da na so in yi game da abin da ya wuce a baya malam ya ci gaba ce wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila as-sama'i bighairi kayfin yanzilu wannan wata aqida ce ita ma daga cikin aqidun ahlus sunna wal jama'a mummunai za su ga ubangiji a ranar tashin kiyama wujuhun yawma idan nazira ila rabbiha nazira waɗansu fuskoki za su zanto suna haske ila rabbiha nazira za su samu daman kallon ubangijinsu wannan haka aya ta faɗa cikin suratul qiyama sannan manzo Allah ya faɗa a cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Jarir ibn Abdullah al-Bajali yace innakum satarawna rabbakum yawm al-qiyamah kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudammuna fi ru'yatihi za ku samu ganin ubangijinku a ranar tashin kiyama irin yadda kuke ganin wata a daren sha hudu ta yadda ba ka ya da juna ko karewa juna wajen kallon shi ma'ana ganin ubangiji subhanahu wa ta'ala kida ce cikin aqidun ahlus sunna amma a ranar tashin kiyama mu'tazilawa suna kore ganin Allah har a gobe kiyama suna kafa hujja da faɗin Allah ta'ala la tudrikuhul absar وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سكتي لا تدركه الأبصار جنّي باسا رسكسا ما لمين أهل السنة ثم يد مرتني كونا سكتي الإدراك أخص من النظر والنظر أعم من الإدراك فنفي الأخص لا يدل على نفي الأعم wato annazaru da al'idrak daban-daban domin al'idrak ganin abu tare da ihatatuhu bin nazar ka kalle shi ta ko'ina ɗinsa shine al'idrak to wannan sai Allah ya kore amma annazar ku ganin abu ko da wani sashi ne nashi wani ɓangare nashi yanzu anan ne ina ganin ku kuma kuna gani na amma cikin mu ba wanda yake idrakin kowa amma kowa yanzu ila kowa lakinnahu la yudrikuhu li anna al-idrak hiya al-ihatatu bin nazari min kulli jiha min mutumin da yake sanye da tufafin sa ba inda ya bayyana sai fuska sai hannu ta ya zaka kace adraktahu sai da ce nazarta ilayhi naka lam tudrikhu to kaga aya tana kore idrak ne ba ta kore an-nazar wanda an-nazar kuma daban al-idrak daban ina fatan kun fahimta ashe kafa hujja da watan aya wajen cewa baya yiwa ga Allah ya zama kuskure ke لأن الآية لا تتطرق إلى النظر وإنما تتطرق إلى الإدراك وهو أخص na fata نفتام فهمتا da haka dai aqidar ahlus sunna wal jama'a kamar da suke cikin Qur'ani da hadisai masu yawan gaske mummune za su ga Allah a ranar tashin kiyama amma nan gidan duniya ne ba halin wani mutum ya zo ce ya ga Allah daga shi annabi Musa ma ya nemi ubangiji ya ba shi ikon ganinsa ya ce rabbi arini anzur ilaik ubangiji ya ce da shi lan tarani walakin anzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani wanda annabi Musa yana cikin manzanni yana cikin ulul azmi min ar-rusul lakinnahu lam yurzaq bi ru'yati Allah subhanahu wa ta'ala fi duniya. dunya fa kaifa biman huwa dunahu fil manzilati wal afdaliyya ya wani mutum wanda bai kai rabin rabin rabin rabin annabi Musa ba shi kuma zai ce ya ga Allah irin yadda sufaye mabiya ɗariƙun sufaye suke duk wanda ya tumbatsa sai ce ya ga Allah ya yi wusuli an gane ku to wa ila sama'i bi gairi kaifin yanzilu an gane ku wato ubangiji subhanahu wa ta'ala yana saukowa ila sama'i zuwa saman duniya ta farko bigairi kai amma ba tare da bayyana kaifiyar yaya saukowar take ba idan aka ce wane ya sauko daga kan bishiya kaga ya biyo matattakala matattakala har ya sauko ƙasa to irin wannan saukowar Allah ya yi daga kan al'arshi zuwa ga saman duniya a'a domin idan ya haka ya yi kamancece ne ya da bayi shi ko Allah laisa ka mislihi shay dole mu yi imani kan cewa Allah yana saukowa tunda hadisi ya nuna haka ya ce ubangiji ta'ala na saukowa saman duniya ta farko idza baqiya thuluthul akhir min al-layl yayin da daya bisa uku na dare na karshe yayi ubangiji ya ce ina mai neman gafara in gafarta masa ina mai addu'a in ansa masa ina mai roko in bashi to aqidar ahlus sunna wal jama'a shine isbatu hadhihi hadha nuzul tabbatar da wannan saukowar lakin bila kai ba tare da bayanin kaifiya ba da matambayi zai tambaye ka kaifa yanzil sai ka ce la adri lakinnahu yanzil da zai tambaye ka hal nuzuluhu ka nuzuli min ash-shajara aw ka nuzuli fulanin fulanin min a'la dabbatin yarkabuha sai mu ce la لأنه لو كان كذلك لصار له مثيل في المخلوقات والله تعالى ليس كمثله شيء saukarsa ba irin ta wani bace daga kan dabba ko wani daga kan bishiya ko wani daga mota ko wani daga jirgi don in ka tabbatar da saukar irin wannan to ka sa a tsakanin shi da bayi wanda shi kuma Allah ya kore ne to amma dole ka yadda yana sauka amma ya yake sauka kuma wannan shi biyo kansa sani ya dora mana nauyin mu san yana sauka amma bai wajabta mana ba mu gano kaifiyar saukar da yana so mu gano kaifiyar da yayi bayanin kaifiyar irin yadda yayi bayanin saukar kaga an-nuzulu shay wa kayfiyatun nuzul shay'un akhar fa nahnu nu'minu bin nuzul ولكننا لا نعلم كيفية النزول لأنها موكولة إلى الله عز وجل هذه عقيدة أهل السنة والجماعة dan bid'a zai zuwa ya ce ah to kun ce yana kan al'arshi kuma kun ce yana saukowa yayin da ya sauko ba kowa kan al'arshin kenan ce duk wannan tambayar ba a yi wa annabi ita ba ballantana mu ji ansarsa ba a yi wa abubakar da umar ita ba ballantana mai ji kuma su ba su yi ta ba ma wurin annabi sun sallama kan yana sauka kuma sun tabbatar inda Allah yana son su gano kaifiyatul zulun da ya musu bayani da mutum ya tambaye ka ya ya saukar ka ce la Allahu ala shin lamma nazal khala minhu al ars ka ce Allahu ala ana a'lam annahu mustawin ala al ars lakinnahu yanzil akbarna bi annahu mustawin nu'minu bil istiwa wa akbarna bi annahu yanzil wa nu'minu bin nuzul lakinnana la nadri la kayfiyat an-nuzul wa la kayfiyat al-istiwa kullu hadha ila كل azza wa jalla wa la yumkin li insanin an yudrikahu bi aqlihi fala budda an yaqifa haythu waqafa bihi an-nas ina jin magana ta kare to wannan aqidar ahlus sunna wal jama'a ke su dan bid'a sai dai dai tambaye ka baka ba da ansa ba kuma ya kore ka shi ko ba kore ba ce ba ah, ka tambaye ni abinda nasi bai zo ba kansa sai ban sani ba Allah ne ya sani amma kai in ka sani yi bayani ba shi kenan ba shi yayi bayani to shi zai bayani ko bid'a zai ko dai ya ce Allah din baya sauka gaba daya kaga yayi bid'a ya kore sauka ko bayan ta tabbata a nasi ko ya ce lokacin da ya sauka kuma Allah baya kan al'arshi to kuma a nan gurin kuma ya rushe siffa ta al'istiwa wa ila sama'i bi ghairi kayfin yanzilu wa uqirru bil mizani wal hawd alladhi arju bi anni minhu rayyan anhalu wa uqirru bil mizani na yadda ina ikirari da cewa akwai al mizan sikeli na awon ayyuka a ranar tashin kiyama na yadda akwai shi tunda Allah ya ce akwai ya ce wal waznu yawma izinil haqq faman taqaddal mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yuzlimun awo a wannan ranar gaske ne akwai shi tunda Allah ya ce gaske ne to kuma kaga ya zama wajibi mu tabbatar da shi kuma ya ce wa nadau موازين القسط ونضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين نضع موازين القسط قالوا لنا أكوي ميزاني كي ننزع أول شيء ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه فأما من ثقل موازينه وهو في عيشة راضية وأما من خف موازينه فأمه هاوية kullu هذه أدلة ala وجود الميزان ذاك da haka yace wa qarru bil mizani ina tabbatar da za a yi awon ayyuka to sai dai malamai sun yi sabani me za a auna za a auna aikin ne ko kuma za a auna takardu da aka rubuta aikin ko kuma za a auna shi mai aikin kullu haza nas nasi ya nuna wannan akwai da ya nuna za a auna aiki aikin kansa ma'ana aikin da kai na kirki yuhawwalu ila jismin yudawu ala al-mizan fa yuzan za a riki shi ya zama wani gangan jikin da a yi dorawa akan sikeli an gane ku wannan kuma ai manzo Allah ya nuna mana wannan a cikin hadisai masu yawan gaske sannan kuma a wani wurin an nuna abin da za a auna shine takaddu na rubutun ayyuka din wannan hadisi ya nuna haka cikin sunan tirmidhi cewa takaddun ayyukan barna ga su takaddun ayyukan kirki ga su sai a a akan sikeli a ga wanda yafi nauyi dan a tantance makomar mutum wuta ko aljanna a wani hadisi riwayar bukhari kuma an nuna mana za a auna mutumin ne tunda manzo Allah ce innahu la ya'ti ar-rajul al-azim as-samin lakinnahu la yazunu inda Allah janaha ba'udha mutum zai zo gashi kato da jiki amma nauyinsa ba zai kai ba fuffuken sauro a wajen Allah a ranar tashin kiyama ashe nauyinka da jikinka da nan gidan duniya ko da ka kai kilo 120 kilo 200 wajen nauyi ba shi ke da an dora ka a sikeli kuma a can haka za ka zama ba abin da zai nauya ya ne a aƙida mai kyau da aiki na gari ko da kai siriri ne shi yasa abdullahi dan mas'ud baya da girman jiki sannan baya da tsawo gashi shi ga kuma sirantaka a fatahu makka ya hau kan bishiya yana kai ruwa dabbobi abinci sai iska ke kadawa reshen ke yawo da shi kamar ya faɗo da sahabbai suka daga kai suka ganshi sai sai ga siraran ƙaurukansa guda biyu sai suka yi dariya sai maza Allah ke cewa tadhakuna min diqqati saqaihi sirantar kaulukan su biyu kuke wa dariya innahuma asqalu fil mizan min jabal uhud wannan kaulukan nashi guda biyun kadai in an dora su akan sikili sun fi girman dutsen uhud nauyi ka duba girman dutsen uhud ka ga ba karman dutse bane in zai kusa baucin nan gaba ɗayan ta in an cire biyar kila ma har a hada da ita ka ga ba karman dutse bane ba ce korin guda biyu banda sauran gangan jikin ashe nauyin nauyin aqida ne salahul mu'taqad shine zai ba mutum sikal ya ba mutum nauyi al-imam ibn kasir a cikin tafsirin sai ce duka guda ukun wannan hadisai ba sa cin karo da juna ko al-adilla din la ta ta'arad ba sa cin karo da juna za a auna mutum din za a auna ayyukansa kuma ayyukan da yayi a takaddun rubuta ayyukan su ma za a auna tunda duk nasu ya nuna wannan kuma abin da yake nuna wa adalcin ubangiji dan dai a tantance maka ta ko ina ba a zalunce ka ba kai da kanka zaka gamsu cewa ba a zalunce ka ba da haka Allah ce bal insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira ina jin dai mun fahimci almizan za a auna mutum mai aikin za a auna aikin kuma za a auna me takardun rubuta ayyuka duk wannan nassoshi na hadisi da qur'ani sun nuna wal hawd arju abin da yake nufi wal haudi ma'ana ma'atufun al mizan wa uqirru bil haudi kuma dai ina ikirari cewa lallai akwai tafki da aka tana wa annabi da al'ummarsa arju bi anni min hurayyan anhalu arju ina kyakkyawan fatan bi anni cewa lallai ni anhalu minhu zan kwankwada daga gare shi shi wannan tafkin rayyan har in koshi an halu zan kwankwada in sha minhu daga gare shi rayyan har in kai na koshi wato tafkin alkausara kenan wanda shi aka fassara alkausar da shi wajen inna a tsayina kalkausar waɗansu malaman tafsirin suka ce shine alkhairi mai yawa waɗansu kuma suka fassara shi da tafkin da ake kira alkausar ruwan alkausara kenan alhaud wanda manzo Allah ke cewa ruwansa ya fi madara fari sannan kuma zaƙinsa ya fi zuma sannan kuma ƙashinsa ya fi turare ɗan misk sannan an ya tuhu kofunan shan ruwan da ke wajen ka adadin zumin sama'i kamar yawan taurarin sama kaga ba za a yi layi ba ana cewa shaka bani <laughs> saboda suna da yawa kofuna sannan kuma girmansa manzo Allah ce zai kai tsawon tafiyar wata daya to tafiyar wata daya a me a dukkan wani kayan sufuri da a lokacin da annabi ya fi magana shine kayan sufuri mafi tazara in ma mun fassara shi da haka to kenan a wancan lokaci me kayan sufuri mafi tazara raƙumi to idan mutum ya hau raƙumi zai tafiyar wata daya daga nan zai kai wani gari zai kai sakwato zai fita daga najeriya ko to kaga tafiya ce mai mai to to manzo Allah ya ce fadin tafki shine tsawon tafiyar wata daya to kuma tafiyar wata daya a da kamar akan raƙuma su mutanen makka wanda ya fita daga maka kan rakumi zai wata ɗaya kafin ya je sham irin wajen su siriya din nan kuma yanzu a jirgi ana yin awa biyu ko awa biyu da rabi to dai inda za a yi awa biyu da rabi to kilomita nawa kenan domin in ka ɗauki kano zuwa lagos awa ɗaya to kuma ka je har sau biyu ma'ana wajen kilomita dubu biyu da wani abu kenan shine faɗin tafkin ga adadin kofunan ga kuma faɗin kaga dai ba za a yi layi ba sannan man shariba minhu lam yazma abadan duk wanda ya sha wannan tafkin ba zai sake jin kishirwa ba har abada an riga an shi da yayi sallama da kishirwa kuma to wannan tafkin wajibi ne mutum yayi imani da cewa akwai shi kuma abu ne na gaibu dan ya shafi lahira manzo Allah ya bayar da bayanansa ta hanyar nas imani da shi yana daga cikin al-imanu bil ghaib kamar da imani da sirati shi ma daga cikin mai al'imanu bilgai domin in wani tambaye ka shi siratin na karfe ne ko na katako kaga duk ba za ka yi wannan bayanin ba sai Allah ne ya san ko na mine ne amma ni na yadda akwai shi wa kadha siratu yumaddu fawqa jahannamin fa musallamun najin wa akharu muhmalu wan naru يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل وكذا الصراط ينا نفهم وأقر بالصراط دم أطوف أني ألا وأقر سنة فالكو إنا إيه إنا إكرارا سوى أقوي صراط يمد فوق جهنم وانت ذا أميكر دشي يبتكم وتجهنم وتوغدتي wadda za ta bi ta kan wutar jahannama wanda waɗansu malamai ke yin bayanin sirantarsa kamar gashin gira ga kaifi kamar takobi ta kai za a bi a wuce fa musallamun najin akwai wanda za a tserar da shi musallamun yani allazi sallamahu Allah ta'ala fa salima min alwuqi fi jahannam wanda Allah ya tsallakar da shi najin ya samu tsira wa akharu muhmalu akwai kuma wanda za a kyale shi wato zai fada shi kenan manzo Allah ya bada bayanin cewa mutane za su haye ta kan raɗi wani ka tarfata kamar kiftawar ido wani kuma kalbark kamar walkiya wani kamar ingarman doki a hanzari wani zai tafi yana jan gindi akwai wanda zai ƙetare lafiya lau akwai wanda a gefa daga jikin suraɗin nan gefen da nan gefen akwai kalalif waɗansu ƙugiyoyi su karce shi ta nan gurin su karce shi ta nan gurin su yi masa rauni amma dai zai samu ya ƙetare akwai kuma da manzala ce mu da sun finna wanda za a dan kufar da shi a jefa shi cikin wuta ba zai iya hayewa ba ka ko wanda zai wuce lafiya lau ko wanda zai wuce dan da kyar ko kuma wanda ba zai iya wucewa ba annabawa kansu suna Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim to wannan ɗaya ne daga cikin abubuwa da za su faru a ranar tashin kiyama kuma dole mutum ya yi imani da shi kamar yadda dalilai na shari'a suka nuna akwai shi wannaru yaslaha shaqiyyu bi hikmatin ita wuta wato ashaqi zai shige ta abinda ake nufi da ashaqi wato wanda yake ya kafirce ma ubangiji bai imani da shi ba bi hikimatin saboda wata hikima ta ubangiji da Allah ya shigar da bayi cikin wuta ba zalunta su ba adalci ya musu wa kazattaqiyu ila aljinani sayadkhulu shi ko taqi bawa da tsare dokokin ubangiji sayadkhulu ila aljinan shi kuma zai shiga gidan aljanna Allah sa cikin su shine ubangiji ke cewa yawma yati la takallamu nafsun illa bi idnihi minhum shaqiyyun wa sa'id fa amma alladhina shaqu fa fi an-nar lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk in ربك إن lima yurid wa amma alladhina su'idu fa fil الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه أطاء غير مجزوز sakamakon kowa kenan ashaqi wanda ya kafirce mu ubangiji A said wanda ya rabauta ma'ana dai a said kishiyarsa shi ne a shaƙi. A saada kishiyar ta ita ce a shaƙawa. ko a ashiqwa rabba na ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna قوما ضالين او ta ربنا غلبت علينا alaina shaqawatuna kuma qira'a ce وكنا قوما kunna wato shaqawa shine tabewar bawa da rashin imanin sa sa'ada kuma shine rabautar bawa saboda yayi imani to da wuta dinnan da aljanna dukkaninsu ubangiji ta'ala ya halicce su yanzu haka akwai su ba sai nan gaba bane za a yi su abin da ke nuna akwai su ubangiji da ya ambaci aljanna ya ce wa iddan lil an tattale ta kaga wa iddat fi limadi ne an riga an yi tattalin ta lil muttaqina ga masu takawa allazina yunfikuna fis sarra والضراء والكاظمين wal والعافين عن الناس والله يحب المحسنين masu takawa kuma ga siffofinsu masu ɓoye fushi masu ciyar da dukiya masu kaza masu afuwa da sauransu wuta kuma Allah ce wa da lil kafirin an yi tattalinta ga kafirai wannan ya nuna ita ma yanzu akwai ta baya ga haka a salatul kusuf lokacin da rana ta yi kusufi ko wata manzo Allah ya yi sallah tsakanin shi da sahabbai yana cikin sallah sai aka ga ya yi gaba ya miƙa hannu kuma sai ya dawo da baya da baya bayan ya gama sallah sahabbai suka ce mun kawo wani motsi gaba kamar zaka ci wani abu kuma ka dawo yace eh ina cikin sallar ne sai aka nuna mun dan su yayin itace na gidan aljanna sai dai sha'awa na je zan tsinka to kuma sai ban tsinka din ba dan ba a bani izini ba inda na tsinko su na rike da duk abin da yake duniya ya lalace wannan ya nuna akwai ta kenan aljannar a ba wai sai nan gaba bane <laughs> za a yi ta tunda kuma a daren isra'i manzan Allah ya ce ya bi ta jikin wani katon gida da wata mace ya tambaya ya ce wannan gidan nawaye kuma matar ta waye aka ce ta umar dan khattab ka gano akwai dai aljanna akwai kuma kayan nimar da ke cikin ta yanzu haka sannan kuma wuta akwai ta tunda manzan Allah a daren isra'i nan ma an nuna masa waɗansu mutane waɗanda suke da farce na ƙarfi aka nuna masa su suna cikin wuta suna takartar fuskokinsu da kirjinsu jini na ta zuba yace waɗannan su wane ne mala'ika jibril yace su ne waɗanda suke yaghtabuna nas wa yakuluna aradahu su ne wanda suke yi da mutane suke cin naman mutane zauna gefe su yi da wani su zauna gefe su yi da wani shine mummunan sakamakon da za a yi musu ranar tashin kiyama duk wannan mai ke nunawa a yanzu haka lalle akwai wuta da kuma abin da ke cikinta wato na azaba shine wannan yaslaha ash-shaqiyyu bi hikmatin wa kadha at-taqiyyu ila al sayadkhulu jam'i ne me na aljanna dan karka ce aljanan da ka ce aljanan ko ma'anar ta canja ya zama zuciya kenan amma aljinan wato shine aljannoni da yawa kenan kulli hayyin aqilin fi قبره amalun yuqarinuhu hunaka wa yus'alu wa likulli hayyin aqilin dukkan wani rayayye baligi shine yake nufi da aqil ana fi qabrihi a cikin kabarinsa yana da amalun yuqarinuhu aiki da zai zama abokin zamansa ko aikin kirki ko na banza hunaka a can cikin kabari din wa yus'alu kuma za a tambaye shi wato nan gurin ya tabbatar da aƙida guda biyu ne aƙida ta farko cewa kana da abokin zama a cikin kabari abokin zaman nan kuma shine aikinka ko ya zamanto na kirki ko ya zanto ba na kirki ba manzo Allah kuma ya bayyana cikin hadisi sahihi cewa idan an sa mutum a cikin kabarinsa idan bawa ne na gari zai ga wani kyakkyawan mutum ya zo wajensa cikin shiga mai banƙaye yana ta kanshi fuskar sana kyalli ya tambaye shi kai bawan Allah mai kai Allah ya haskaka ka lalle fuskar ka fuska ce ta bushara kana dauke da bushara waye kai ba na labarin kanka yace ni ne aikin ka nagari ana amaluka salih ni ne aikin ka nagari na zo dai in taya ka hira kar ka samu kewar zama cikin kabari har tashin kiyama daga nan sai a buɗe masa wata ƙofa daga kabarinsa ya hango gidansa na cikin aljanna irin rauhun da raihan da ke cikin aljanna sai ya rika zararowa ta cikin wannan kofar yana zo masa kabarinsa a ce kaga wancan shine gidanka idan an tashi kiyama kaga duk waɗannan al'amura ne na gaibu abinda nasu ya faɗa shi zaka faɗa idan ko mutum ne na gari ba zai ga wani mummunan mutum mummunan saurayi ya zo wajensa yana ɗoyi yana wari sai kawai wannan wace irin halitta ce kai fuskar ka ta dauke da bishara yace ana amaluka sayyi ne ne mummunan aikinka daga nan sai a buɗa masa wata kofa zuwa gidan wuta a nuna masa gidansa da nau'ikan azabar da ke ciki sai kaga wancan shine mazauninka kuma wannan mummunan mutumin shine abokin zamanka a nan kaga ba wani dauke kewa dukan waɗannan al'amura ya uwa al'amuran da suka shafi gaibu ta iya wa yanzu a je abin da mutum a makabarta ka ce to bari ka je ka tona ka gani ko ka ji kanshin gidan aljanna ko kuma ka ga azabar ko ka je ka tona ba za ka ga komai ba rashin ganin ka baya nuna cewa babu makaho bai gara na ba amma rashin ganin ta ya nuna cewa bata fito ba ta fito shine bai gani ba to kai ba ka je ka tona rashin ganin ka baya nuna babu dan al'amura ne na gaibu sannan kasancewar mutum na cikin kabari karka dauka a ah, ashe da ni'ima da azaba za su shafi wanda aka binne ne a kabari amma wanda kuraye suka cinye shi baya ciki don da shi ba a sa a kabari ba ballantana ya ga ni'ima ko azaba sannan kuma wanda aka yi gobara kurmus ba a samu gawar ballantana abin ne shi ma baya ciki domin bai ga wannan ba a ba haka bane to lalle abin da ya same shi na azabu umur gaibiya al'amarra ne da suka shafi gaibu dole ka yadda da abin da nassi ya tabbatar ko da hankalinka baya iya hararo jiya a karatun magariba na buga muku misali tsakanin duniyar mutanen da kuma duniya ta bayan kafin a tashi kiyama da kuma a nan din ma duniyar mu ta muna nan raye kafin mutuwa duniyar wanda yake farke ta sha bamban da duniyar wanda yake cikin barci na buga mana misali ko muka gane wanda yake cikin barci zai ga kaza zai ga kaza Thank you. lantana kuma dan ka je ka haka kabari sai ka ce baka ga ni'imar ba ko baka ga azaba ba dan haka ka kare ta wannan ya zama an samu cin karo da juna tsakanin nassi na shari'a da kuma hankalinka to sai ka fifita hankalinka akan nassi kamar yadda hankalinka ya zanto ma'asumin da baya kuskure nassi kuma Allah da manzansa sa iya kuskure kenan wannan halaka ce ko kuma shari'a halaka ce shari'a ita ce ka yadda cewa hankalinka na iya kuskure amma nassi na shari'a baya kuskure da nassi tabbatacce ne to babu kuskure a cikinsa wannan abu na farko kenan wato shine abin da yake da alaka da ni'ima ko azaba cikin kabari sannan wa yus'alu sai kuma tambayar kabari ita ma wannan ta tabbata cikin hadisi duk lokacin da aka sa mutum cikin kabari mala'iku za su tambaye shi man rabbuka wa ma wa man nabiyyuk waye ubangijinka me addinin ka waye annabin to amsar kuma za ta faru ne gwargwadon me ka kasance a kai a duniya ba gwargwadon sanin ba a sani da aiki idan a saninka da aikinka ka tabbatar da baka yi bauta ga kowa ba sai Allah ka tabbatar baka yi da'a ga kowa ba sai ga manzon Allah ka tabbatar akan musulunci da koyarwarsa ka rayu ba akan al'ada da bid'a ba to da ka tashi wannan ansar ita ce za ta tabbata akan harshenka ka ce rabbi Allah wa dinar islam wa nabi muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma komin yadda ka san wannan idan a rayuwarka ka rayu a kishiyar wannan sanin naka ka sani a zuci ba wanda ya cancanta yawa bauta sai Allah amma kuma ka rinka tsafi da dabo da yanke yanke don aljanu don ansa umarnin bokaye kaga shirka ne wannan da kafirci to wancan sanin naka harshen ka sai sarkafe ba za ka iya faɗa ba ka sani cewa manzo bauta shine rasulullahi amma aikace ka ringa karɓan zikiri da addu'o'i da ibadoji daga wajen wani wanda ba manzan Allah ba ka meshe shi abun bi ka kyale sunar annabi ka bi do'o'i da al'ada kana jin kunyar ka sabawa al'adar garinku amma kuma baka jin kunyar ka saba manzon kana jin kunyar ka wani shehin ka da kai imani da shi a matsayin shehi ne wali ne mai karama da matsayi amma kuma baka jin kunyar ka saba manzon Allah to zai maka amfani ba manzo Allah kawai za a yi wa biyayya nake nufi hmm. manzo Allah kaɗai za a yi wa biyayya Allah kuma kaɗai yake wa bauta saboda haka a nan sanin ka ba shi ne zai baka damar ansa tambayar ba sai in wannan sanin ka hada shi da me da aiki da aiki duk sanin da babu aiki baya baka damar ansa tambayoyin kabari daidai wa daida mutumin da ya bauta Allah kadai ya yi da'a ga manzon Allah kadai to da an tambaye shi zaka ce rabbi Allah dinin islam wa Nabi muhammadun alaihi salatu wassalam amma mutumin da ya rayu kan kishiyar haka to ba zai iya bada wannan ansa ba da an tambaye shi ma rabbuka man wa ma dinuka wa man nabiyuka sai kawai sai ha ha ra'aitun nasa ko sami'tun nasa yaquluna sai an faqultuhu sai ni ban sani ba kawai na tashi na ji ana cewa ka ni ma na ce abinda zai faɗa kenan to duk wanda ya bada ansa daidai shine sai a bashi ni'imomi makamanta wanda muka ambata da su wanda ya kasa ba da ansa daidai sai a hada shi da azaba sannan a sa kabarinsa ya matse shi hatta ta talifa adla'u har sai hakarkarin dama ya hadda hakarkarin hagu kasusuwan sun sarkafe da juna saboda tsam matsewar da kabari zai masa Allah tsare mu to duk waɗannan al'amurra ne na gaibu wanda nasu ya tabbatar kuma dole kai imani da su هذا اعتقاد الشافعي ومالك وابي حنيفه ثم احمد ينقل yace wannan ita ce aqidar Imam Shafi'i da aqidar Imam Malik da aqidar Abu Hanifa haka Imam Ahmad shi ma yankulu yana rawaito wannan aqida aqidar fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqun in har ka bi tafarkin su ya kai dalibin ilimi fa muwaffaqun to an datar da kai an maka gaman ka sarka samu tawfiki wa inibta da'ata in ko ka kirkiri bid'o'i amma alayka mu'awwalu to ba kada abin da zaka dogara da shi na ka samu tsira dan bid'a ba ta kai mutum gaci da manzo Allah ce kullu bid'atin balala wato kaga wannan a takaice shine mujmal na aqidatu ahli sunna wal jama'a ibnu taymiya ya tattare mana shi gaba ɗaya cikin baitoci goma sha biyar don abin da ba wannan ba zai zama reshe ne na wannan cikin sauran masail na aƙida ta musulunci da ake so mutum ya kudirce a matsayin sa na mummuni kuma kun ga duk da sharhi da muka yi musu na tsaka tsakiya ba sharhin da yake da gajere da yawa ba ba kuma wanda yake da faɗi da yawa ba to amma dai mun yi ƙoƙarin kawo ayoyi na alkur'ani da hadisai da manzo Allah da suke sharhin su waɗanda kuma bayanin ayoyin da fassara su duk galibi abin da na faɗa muku da wuya ka samu abin da ya tsallake tafsirin ibn kasir tafsirin qur'an al-azim a iya samu cikin waɗansu littattafan amma da wuya ka samu wanda ya ketare wannan ma'ana dai ilimin aƙida ta musulunci a kusa yake sannan da an yi maka bayani za ka ga babu waɗansu ta aƙida wato wani abin da zai sa ka kasa ganewa a da an faɗa za ka ji ka gane to ina ga wannan shine karshen a fiyas inda ke nan gurin sai mu takaita ko da ke a nan na ga ya rubuta wani bayani ko ya ce min zalika ma qalahu fil aqidat al wasitiyya wa min al iman billahi al iman bima wasafa bihi nafsuhu yana wurin ku wa wasafahu bihi rasuluhu min ghairi tahrifin wala ta'til wala takyif wala tamthil wato yana daga cikin imani da Allah imani da abinda Allah ya siffanta kansa da shi kai da siffa cikin sifofin Allah ko manzon Allah ya siffanta shi da shi min gairi taharif ba tare da taharif ba taharif shine tawili dan tawili a mutaakhirun hakikanin su shine taharif rikida a rikida hadisi a yadda yake ba wala ta'til ba tare da kore sifar ba daga Allah wala takyif ba tare da bayanin kaifiya ba wala tamsil ba tare da kamanta Allah da wani ba wato kaga wannan aqida ta salaf kenan fattabaqa salafu ala anna al-kayfa ghayru ma'lum wa kadhalika at-tamthil manfiyun bin-nass wal-ijma' ma dalalati al-aqli ala nafihi wa nafyu at-takyif wa nafyu at-takyif idh kunhu idh kunhu al-bari idh kunhu al-bari ghayru ma'lum lil-bashar shikenan ko to a takaice ya yan uwa wannan shine sharhi na waɗannan abiyar. goma sha biyar wanda nake ganin duk mai himma cikin ɗaliban ilimi daga zahar bayan mutum ya ci abinci da ya dukufa kila zuwa la'asar zai haddace su saboda salisa salisa ba su da ba su da wahalan karatu sauki gari matuƙa wajen karatu don haka haddace su ba zai zama wani abu mai wahala ba ga waɗanda ubangiji ala ya ba su himma da ƙwazo haka ne ku Allah shi taimaka mana to yanzu sai mu ansa abin da ya saukaka kenan na tambayoyi da suke da alaƙa ko in sake karanta mana su gaba ɗaya ya sa'ili an mazhabi wa aqidati رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدأت فما عليك مؤول wato salisa tana da sauki kwarai da gaske wai ina ziga ku dan ku haddace ba karamin alkhairi bane kan mutum ya haddace wannan kuma gaskiya duk wanda yake son ya haddace to kare bari rana ta fadi bai haddace ba eh kaddi ya bari rana wa na la yusalli inna ahadukum illa fi bani quraysh Thank you. ce wannan magana cikin wa ne wani yake hadisin yana cikin motsa kuma in shi a sana ta garkuwa da shi a inda suke ganin sun raina hankalin mai sauraron su amma a inda suke za su girmama hankalin mai sauraron su ba ma za su kawo wannan hadisin ba domin hadisi ne da manzan Allah ya yi amfani da ire-irensa don ya sa habbai kan su rudu da kansu ya san matsayin abubakar kuma da kansa ya ce abubakarin filjanna amma lokacin da abubakar ya yi masa tambaya fi ma'arzu a wannan fagen magana din sai ce masa ban san abin da za a cika da kai ba ai kamar ki ne da kansa annabi yake cewa gani manzon Allah ne amma ban san da mai Allah zai cika mun ba malamai suka ce tawadu ne gashi kuma Allah ya ce ya faɗa qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum wannan sai nuna annabi ya tabe amma an yi haka dan a sa shi a gwadabe na tawazu'u da kaskantar da kai ina fata an fahimta a sa shi akan tafarki na tawazu'u ire-iren waɗannan hadisan suna nan da yawa idan mutum ya kawo su ɗaiɗaikun su sai a kawo hadisan da suka tabbatar da falda. to ko mu mun yi imani ba sa cin karo da juna dan babu cin karo da juna tsakanin nassi sahihi da nassi sahihi wallahu a'lam amma sai wani wanda yake so ka masa bayani akan irin wani ciniki da ake na zinariya idan kana da zinariya tsoho wanda ya dace sai ka kawo a auna idan aka auna sai a baka sabo amma sai ka bada cikin kuɗi wato naka ya daidai da nauyin wannan amma saboda wani naka ya tsufa sai ka ƙara kuɗi ka kuma sai a baka sabo shi ne kake ya halatta ya iyakacin sani na zinari da zinari azurfa da azurfa alkama da alkama dabino da dabino gishiri da gishiri dukkansu waɗannan sai an tabbatar da abu guda biyu cikin sayar da su jinsinsu zuwa ga jinsinsu sai an tabbatar da abu guda biyu na farko almisliya na biyu wato yadan biyadin haka manzo Allah ya ce az-zahabu biz-zahabi wal-fiddatu bil-fidda wash-sha'ir bish-sha'ir wal-burr bil-burr wat-tamr bit-tamr wal-milh bil-milh mithlan bimithlin yadan biyadin fa idza ikhtalafat al-asnaf fabi'u haythu ma shi'tum ba zan yi sharhi ba tunda ba ta cikin tabbayar da na ce za a ansa sai bayani a da wanda suke karatun boko da kuma hanyar karkashin ko gwamnati karfi musa ta tsananto ta karshe a cikin tambayoyin malam wani yana so maka da wasu sunayen dukiya da ma'anansa da sunan ai na riga na baku tarihi yanzu ya kamata kuma ne tambaya me ma'anar Abdul mutalib shi Al mutalib din shine suna ko ba haka ba ya je ya taho da yaro dan wansa ko dan kaninsa jama'a suka gani sun dauka bawansa ne sai suka ce me Abdul mutalib irin da a ce wani bawan wani ina fata an fahimta na riga na ba ku wannan tarihi ya kamata da wuce ya ji wannan tarihin ansar ta riga ta bayyana da kanta to safiya abin da zaki nufi da safiya wato kamar um, tataccen abu wanda bai haɗu da komai ba wanda bai garwayi da wani abu ba lafazin safiya abin abinda yake nuna wake za ka warware wannan matsalar ne ta hanyar neman ilimi kar ka zauna da ilimin ka na da da fahimtar ka irin ta da dole ka rinka neman ilimin addini za ka yi ta samun wayewa duk musulmi wajibi ne a kansa ya nemi ilimin addinin musulunci kuma ya nemi ilimi ta hanyoyin da suka dace shine neman ilimi wurin mutumin da akwai ilimin tattare da shi kuma akwai alamun tsoron Allah tattare da shi duk mutumin da yake da ilimi ko mun yawan sa yan baya da tsoron Allah to ba zai faɗa maka gaskiya ba kuma zai iya dora ka akan rudu duk mutumin da yake da tsoron Allah kuma baya da ilimi to kaga shi ma ba zai iya faɗa maka gaskiya ba zai je dora ka kan jahilcin sai mai da shi addini da haka ana neman ilimi ne wurin mutumin da yake akwai ilimin tattare da shi sannan kuma akwai alamun tsoron Allah an ga haka cikin maganganunsa da ayyukansa da mu'amalarsa ta rayuwa yana kwatanta gaskiya mutum ya zanto ahalus sunna ne wanda zaka yi karatu wajensa dan ba a neman ilimi wajen dan bid'a sai ya zurma ka har ma manzon Allah ya nuna yana daga cikin alawomin tashin kiyama neman ilimi wurin yan bid'a to da haka wannan shine abin da zaka samu ka warware dukan waɗannan matsaloli ta hanyar karatu ne ba wai ka zauna a haka ba dole ka rinka yin karatu kuma duk abin da ya daure ma kai ka ji kana da kishiyar tambaya karka bata lokaci ba yi tambaya ba karka yi jinkirin tambaya lalle ka je kai tambaya akan kari kuma ka samu mutumin da na ambata mai siffofin da na ambata maka a baya da izinin ubangiji zaka kana samun wayewa ga tambayoyin ku din na fikihu ne kawo ahlus sunna ku koma kuna tambaya kan rabon aure ko ba rabon aure ba wace ce ce ya kamata ina ganin duk babu tambayar da ta shafi abin da muka tattauna akai ko dai kun fahimta duka ba ku bukatar tambaya ko ko ba ku fahimta ba duka to kaga ba zai yi ba waɗannan ababen guda biyu dole mutum ya zanto ya fahimci wani bai fahimci wani ba to anan tambaya take zuwa ko da ke mu mun riga mun saba yawanci idan aka ce ana karatu ba ruwa na da mai yake karantawa dama abinda na fi damuwa da shi waye mai karatun sannan ba ruwa na shi ma wanda na damu da shi din da nake son in ji karatun sa me zai karanta daga gida dama zan taho da tambaya ta tun kafin ya fara magana na rubuto ta kaga ban fara cewa komai ba ka rubuto takarda kai ko baka san me zan ce ba kaga haka tamka ba ta kai mun tambaya akan me akan abin da na ce to ina ga ɗaliban ilimi ne kaɗai za su yi ƙoƙari su yi saiti na waɗannan al'amura amma mun yi tambaya akan aƙida kaga ya kamata da tambayoyin kaga wanda ya tambaya akan batun alul baiti din nan da shuba har yan shi'a dinta wannan kaga tambaya ce mai ma'ana akan mahallin ta take da sauransu to ina ganin da yana da kyau mu sabawa kan mu irin wannan zan baka gutsurariyar ansa ne tunda bata shafe mu ba wato shi saduwa da iyali baya cikin abin da aka wajabta adalci a kansa dangane da tsawon lokaci ko adadi dole ne kowace a kwana ka sadu da ita amma ba a cewa in wannan kayan minti arba'in to wannan ita ma minti arba'in ba rigi ba kari in wannan ka sadu da ita a cikin dare sau biyu to dole wannan ma sau biyu ba rigi ba kari ita saduwar kawai aka wajabta lalle a nan ɗakin akwai a nan ɗakin akwai amma adadi ba a iyakance maka ba Ka a anan so goma nan ka yi so daya ganin damar ka ne nan ka yi minti arba'in nan ka yi minti goma ganin damar ka ne don kowace mace yanayinta ne zai baka dama na adadin saduwa ko kuma dadewa ko rashin dadewa ya dangance ta wace ce ita ba yadda za a wance kuma ta zama daidai da wance da haka baya cikin abin da aka wajabta adalci a kansa fito da shi haka karara don haka ne za a fahimta amma ba da haka ba ya kamata karin ya amfani da waɗansu lafazza su koye fatawar shi yasa na faɗa muku haka garau garau ko ba haka ba hmm? tambaya ta karshe kuma irin wannan tambayar ni ba na son yi ta yinta a gaban gwauraye a gadi matasa sun fi yawa a nan wurin duk da shi kansu ba hular shi ne tambayar karshe dangane da magana a kan karatun boko da aikin gwamnati ni ban san ku kuma Allah kuma ya jarabe ku da wannan fitinar ba na ɗauka mutanen mai dubur ne kawai Allah ya jarabe su da wannan fitinar na farko dai aikin gwamnati ya halatta aikin gwamnati ya halatta na biyu karatun boko ya halatta in ma bai zama tilas ba lallai halal ne yakan iya zama tilas a wani lokaci duk wanda ya ce bai halatta baya aikin gwamnati ba ya da abin da zai kare kansa da shi ta fuskar dalilai na shari'ar musulunci sai dai ya ɗauki waɗansu dalilai ko ba su inganta ba ko kuma sun inganta amma ya musu fassarar da ba ita ce hakikanin fassarar su ba duk wanda ya ce bai halatta ba a yi boko to ina ganin hanyar da ake bi ana koyar da boko ce ta sa ya ba da fatawar bai halatta ba ita ko ilimin bokon daban hanyar karantar da shi daban don haka idan za ka yi suka sai ka yi suka a kan hanyar karantaswar amma ba a kan hanyar ilimin ba amma ka ɗauki boko a matsayin boko shi menene ma boko ba yare ba a'a ba ma yaren ne boko bokon shine kimiyyar idan ka karanci wannan kimiyya da turanci ya zanto turanci in ka karance ta da yaren China kuma da yaren China in ka karance ta da yaren Japan kuma da yaren Japan yadda ake kera mota a America ana yin ta a Japan a America ana turanci da Ingila a Japan kuma ba a turanci ana wani yare daban yadda ake tape recorder a America da Ingila da Switzerland kuma ana yin tape recorder a Thailand ana yin ta a Japan ana yin ta a China can suna amfani da wani yare na ana amfani da wani wato shi ilimin kimiyyar daban yaren da zaka karanta kimiyyar da shi kuma shi kuma daban to duk wanda yake boko haramun ne suka tambaye shi me haramun ita kimiyyar kanta ko yara idan ya ce yaren ne haramun to kai wahala ta hausarka ina nasin da ya zo ce maka kai hausarka ka kuma ita ce addini kuma turancin mai turanci faransancin mai faransanci canancin mai cananci in yabaranci mai in yabaranci shi kuma kafirci ne waye ya faɗa maka haka idan ko yace kimiyyar ce to kaga kenan duk mai makanaiza akan titi duk inda garejin gyaran mota gyaran rediyo gyaran firiji ke ko da mutum bai yi boko ba wannan kimiyyar da ai akwai ta to shi kuma wannan ya ce kenan duk haramun suke ci duk mai gyaran mota duk mai gyaran rediyo duk mai gyaran talabijin duk mai gyaran agogo duk mai makanaiza wanda zai maka faci duk haramun suke ci dan kimiyyar sai haramun kaga idan mutum ya ce wannan sai ka ce to zo ta'al li najlis wa nuharrir wa nuharrir mahallan niza zo ni da kai mu tantance a ina fagen dagar yake ni da kai akan me muke musu yaran to ka kawo mun nasin da turanci haramun ne ai amfani da shi faransanci haramun ne yahudanci haramun ne manzo Allah ya ba da izini ga sahabbai sun koyi yahudanci ce ku koyi yaran su dan ba zan amince wa abin da suke rubuto mun ba yasa sahabbai suka koya cikin sakatarorinsa ɗaya daga cikin sahabban ya koyi yahudanci zai iya rubutawa ya karanta cikin kwana shida dan naci tunda annabi ya ce su kaga wannan jahilci ne wani ya zo ce boko haramun ne haka kawai ka ce boko haramun ne dole ku tambaye shi turanci yare ne da turanci ake karanta biology da turanci ake karanta chemistry ake karanta physics ake karanta geography ake karanta kaza to su waɗancan ilmomin su ne haramun ko shi yaran da aka koyi wannan da su su ne haramun dole yayi bayani kuma wa ya da su haramun Allah ko manzansa ko shi ne kawai ya ciro daga cikin aljihunsa ya bayar dole yawa mutane bayani na yadda a cikin hanyar karantar da boko hanyar karantarwar za a samu kurakurai shi kan shi ilimin a kuɗa, shi da wani ba a samu kurakurai to sai a cire wannan kuskuren a jefe shi gefe guda sai a rike daidai din a yi amfani da ita hanyar karantar da boko a kuɗa maza da mata baligai wannan kuskure ne to lokacin da ka hau mulki na hau mulki wani mai kishi ya hau mulki sai ya zo ya wajabta cewa a ware maza daban mata daban matan su cigaba da bokon mazan su cigaba da bokon ai shi bokon dai yana nan yanzu menene aka samu kuskure hanyar me hanyar karantarwa hanyar karantarwa sai ta haramta shi yanzu a kasuwa ba ana mu'amala da riba ba tunda ana mu'amala da riba sai wani ya zo ce ka je ka shiga kasuwa kai kasuwanci ya zama haramun sai zai ce maka mai in za ka yi kasuwanci ka kauce wa mai ribar to kuma wannan a karan kanka za ka iya kauce mata tsarin karatu kuma tunda ba ku da makarantu naku na musulmi naku na ku kadai sai na gwamnati galibi naku na ku kadai ba su da yawa ba za su iya haɗi ɗaya dukkan wanda yake son ya yi karatu ba ko a mataki na firamare ko karama ko babbar sakandare to za ku kai na gwamnati kenan to wannan kuma laifin waye laifin gwamnati ne ko laifin ku kowane coci yana da makaranta ko kuma masallatan juma'a nawa suke da makaranta kowane coci yana da nazare da primary har zuwa junior da senior secondary school kuma zai karantar da 'ya'yansu ilimin bakon a bisa ga yadda ya dace da aƙida su su kai me ya hana ta a masallacin ka kai da ilalran ranka ku kuma ku bude ku karantar da 'ya'yan musulmi a bisa ga abin da ya dace da aƙidar ku ku haka wannan ya zama shirme wannan waɗanda suke kawo waɗannan ko dai ka samu mutumin da yake da kyakkyawan niyya yana fatan samun rahamar ubangiji amma bai da ilimin addini ko kuma ka samu mutumin da dama can shi babbar manufarsa ya kawo wani abin da zai kawo musulmai cikas ya jefa su cikin wani rudu bayan ga kalubalen da ke gabansu ko wannan ko wannan baka da na ukun wannan amma ka ce mutum yana da kyakkyawan ilimi gyararre da kyakkyawan niyya kuma ya zo yi wannan shirman ba wanda zai wannan wallahi ba wanda zai wannan ko dai mai kyakkyawan niyyar da baya da karatun addini mai zurfi da zai gane abubuwa ko ko mutumin da dama can mummunan niyya ce da shi yana so ya kawo musulmai cikas ya zo ya rudi 'ya'yan musulmai ya hana cin abu kuma bai ba su wani abu ba a madadinsa ma'ana ya raba su da wancan ko bai ba su wani ba a madadinsa akwai wani malami a Maiduguri mai wannan aƙidar wani abin mamaki shine yana hana 'ya'yan musulmai su yi boko sai Allah ya jarrabe shi matarsa naƙuda ta kama ta kuma ya rasa yadda zai ya karbi ya zama ungozoma a gida ya kai ta asibiti likita arne da haihu a hannunsa shi ya karbi jaririn ya ga tsiraitin ta ba komai a jikinta shi wani daga cikin wanda suke takar ai boko haka ya faru to ko me aka yi kenan wato ka ki shiga ta kofa amma ka biyo ta window to waye mai gaskiya tsakanin wanda ya shigo ta kofa da wanda ya biyo ta windo <laughs> kuma ya fi sauki ba wahala ka shiga ta kofa amma ta windo sai ka tattare kafar wando kuma da an ganka za a ce ah, ya wannan zai shiga tanan gurin zai fita tanan gurin ka sa shakku a cikin zuciyar mutane kuma ɗaya daga cikin masu wannan maganar lokacin da rikicin taliban ɗin nan ya taso a maiduguri da rigima ta yi rigima ya tafi umara sai ya tsaya sai ya ki dawowa saboda ana neman sa har a intanet an yada sunansa ana neman sa ni da shi muka zauna ni da shi da waɗansu ɗaliban ilimi duk abin da yake kafa hujja da shi muka ce ya kawo shi muka yi duk iya bayanin da za mu iya masa ya ce wallahi ya gamsu ɗari bisa ɗari nace to gamsar mu ni da kai a daki ba za ta wadatar ba ka je ka samu waɗanda ka dora akan wannan ka faɗa musu tsakaninka da Allah amma ya kasa saboda yana jin tsoron in ya faɗa mabiyansa za su yi masa tawaye sai ku haɗu da shi ku yi magana ya faɗa maka wani abu idan ya koma gefe kuma sai ya faɗi wani abu daban to wannan kuma addini ne ina ga bai kamata ku matasa ubangiji ta ala ba ku basira da hankali kuma ku zo ku mai da kanku dole yi dawa yanzu ba ku ganin kalubalen da ke gaban mu musulmi a nan kasar yanzu waɗanda suke babbar musifar mu fa ba wai karatun boko ce musibar mu ba yan bokon da ba su da tarbiyyar addini irin taku ko masu yin bokon yanzu wanda ya boko da shekara talatin arba'in da waye galibin su da yawa daga cikin su yan kaɗan ne suke karatun addini da yawa ba su karatun addini ba da haka ake haɗa kai da su a cuce mu ku kun taso mun fara jin daɗi ku zama wakilin mu a wannan kuma wani ya zo ya haifa muku da wani rudin kwakwalwa ka faɗa min yadda zaka kalla wani addu'a duk wani dan gwagwarmaya na duniya ku nuna mun jahili duk wani dan gwagwarmaya na duniya ka nuna mun jahili jahili ba abin da yake iya yi to kai baka yi karatun addini ba lantarki karantar da mutane Qur'ani da hadisi ko baka yi boko ba ka zama wani gogaggen injiniya gogaggen likita gogaggen masanin tattalin arziki gogaggen educationist gogaggen kaza kaza a fagen rayuwa ka taimaka al'umma to me amfanin ka kai baka ga danga baka ga dangi me amfanin ka duk waɗanda kake ji yan gwagwarmaya sai da suka karantu Usama bin Laden injiniya ne ba karatun addini ne ba aiman zawahiri medical doctor ne ba karatun addini ne ba abu mus'ab zarqawi din nan da kwanan nan america take ganin ta yi nasarar da bata taba cinta ba a tunda aka shigo shekara ta dubu uku din nan ba karatun addini ne ba ba malamin addini bane ba yawancin su matasa ne masu kishin addini suka tsaya suka karanci bokon suka san duniyar bature suke mayar masa da makirci da hanya irin tashi saboda duk abin da bature ya kera za su iya sarrafa shi shi ya kera su za su sarrafa shi kuma suka zo za su kwakwance na baturen kuma su yi nasu daban wanda shi ko baturen baya iya ganewa me matsalar Amerika a iraki ana kai mata hari bata san suwa ke kai mata hari ba ana yakarta da makamin da bata sanya aka aka kera shi ba shine fa matsalar Amerika a iraki waɗanda suke gwagwarmayan nan suka hana amerika sakat duk sun tsaya sun yi wannan karatun da koyo wani ya zo yana suka ko yana ce muku kafirci ne kuma da zai ce aikin gwamnati kafirci ne shi kuma yana da mota kuma zai plate number a gidansa ya je ya kera lambar da yake so ya rubuta ko a wurin gwamnati ya karba a gidansa ya yanki inshora ko a wurin gwamnati idan zai canza takardu kuma a wurin wa a wurin gwamnati kuma yana da passport zai tafiya zuwa kasar waje shi ko passport din qala Allah qala Rasulullahi ne da bismillah aka bude passport din ko ismullahi alazam ne a jiki ko Federal Republic of Nigeria da daji da dawaki sun yi haka waye bashi ba hukumar jami'an kwastam ba yadda da ita yasa ya karba ko rashin yadda da ita idan da ya ɗauka aikin banza ne sai ce ai ban yadda da gwamnati ba aikin kwastam ma aikin banza ne da haka duk takardar da za ta baka banza ce idan banza ba ta haihuwa sai banza da haka ba ruwa na da haka zan shiga a haka saudiya kasar musulmi ce da an tambaye ni zan yi kalmar shahada ina passport in ce ashhadu an la ilaha illallah ina visa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai da gwamnati ta bashi passport sai da ya je gwamnatoci suka ba shi visa sai da ya je bi layi ai airport din immigration ya buga masa cewa ya shiga in ya shigo kuma a buga masa cewa ya shigo kuma ya kai matarsa asibitin gwamnati kuma ya yanki inshora a wajen gwamnati kuma ya hau titin da gwamnati ta yi da kuɗin ribar da kuɗin harajin brewery da kuɗin fetur duk a takuɗe juna aka yi tituna kuma yake shan ruwan famfo kuma yake amfano da tallan tarki don na gwamnati kaga ya ki shiga gwamnati ta kofa amma ya shigo ta me ta window ina ga ya kamata mu fahimci abu yadda yake ya yan uwa musulmi tsari da ake gudanar da mulki a kasar mu ko tsarin mulkin soja ko tsari na dimokuraɗiyya dukkaninsu baƙin tsari ne musulunci bai san da su ba tsari da musulunci durzushi shine tsari na khilafa khilafa ta annabta tsarin da bayan ya bar duniya aka yi ta kokarin farfado da shi shehu usmanu ya kafa shi ya yalwata shi a kasar hausa duk sarakuna suka karba tura mulkin mallaka suka zo suka mulkushe shi suka dasa mana sharrin da ya zuwa yanzu mu gama fahimtar sharrin da suka dasa mana ba aikin mu mu gano sharrin sannan mu san yadda za mu ya fice sharrin daga jikinmu sai muka tsaya mana wannan rigimar in musulmi yau suka ce sun ƙi yin aikin gwamnati sai a fasa gwamnati ba za a fasa gwamnati ba to tsakanin ka shiga cikin tsarin ka tsarewa musulmi wani sharri da zai same su da ka kyale sharrin ya same su tsakanin ka shiga cikin tsarin ka kawo wani gyara ko da biyu cikin ɗari uku cikin ɗari biyar cikin ɗari da kuma ka kyale barna ta faru ɗari bisa ɗari wanne ne ya fi dacewa da shari'a da lafiyayyen hankali shiga ka hana barna shiga ka kai ka yi kokarin kawo mai gyara ni na san lokacin da shi wannan mai da'awar ya tattara waɗansu daga cikin ɗalibansa suka je wajen gwamnan zamfara a kan ya kawo shari'ar musulunci suka jaddada mu baya a da nuna goyon baya da yadda shi kuma gwamnan zamfara takobi ya zare ya yi jihadi ko ta hanyar demokarasi ya biyo da me ya kafa hujja wajen yin shari'ar musulunci da ayoyin alkur'ani ko da bangarori na constitution din Najeriya da ya ba shi dama to abin da yayi yayi daidai ko yayi kuskure yayi imani ko yayi kafirci kaga duk wannan abin tambaya ne duk wannan abin tambaya ne gwamnan zamfari bai kawo shari'ar musulunci ɗari bisa ɗari ba amma ya kawo wani gyara gwamnonin da duk suka ce za su yi shari'ar musulunci ko a bauchi ko a kano ba su kawo shari'ar musulunci ɗari bisa ɗari ba amma sun yi wani gyaran da ya ɗara mai ake ciki a baya sannan kuma su kansu galibinsu ba su karanci shari'ar musulunci ba ma suka san menene ita suna faɗa da abin da ba su fahimta ba sannan malamai da ya kamata su wayar da kansu su nuna musu dare da rana wani lokaci son zuciya ya shiga wani ya faɗa musu wani kuma ya zo ya ruce amma tare da haka an samu waɗansu gyare-gyaren da sun fi a ce babu abin duk ba za ka ce ba da a bar maka gwamnan zamfara jihar zamfara da kuma je a kawo gwamnan jihar taraba a kai shi zamfara hukuncin daɗe ne ƙarya kake ka faɗa ka in kai faɗa ka ka zama cikakken azzalimi kuma ka saba qur'ani ka saba hadisi dan za a ce a faman kana mu'minan man kana fasikan zaka ce me la yastawun kai ma ka san idan kace duk ɗaya ne kuma ka san me ka faɗa kenan ma'ana ka ta ayata alqur'ani mutum zai iya kawo gyara idan ya shiga ciki gyara baya zuwa rana ɗaya barna ce take zuwa rana ɗaya gyara na buƙatar mataimaka kuma mataimakan ka lokacin za ka yi gyara sun fi zama kaɗan amma lokacin za ka yi barna kakan samu mataimaka masu yawan gaske yanzu da ka zo ka tsare nan bakin titin nan ko ka tsaya daga can kofar nasarawa ko ka je can kofar ah, wunti ka ce da Allah gaba a ku zo ina son za mu gina ban ɗaki a masallaci gashi can ga bulo da Allah don mai mashin ka tsayar da shi ce da Allah zo mu je ka taya ni ban ɗaki za mu gina a masallaci cikin mutum goma da zaka tare nawa za su taimake ka in ka ci sa'a ɗaya in rashin sa'a ko ɗaya. amma da ka zo ka rara ka ihu ka ce mu je mu kona wannan multipurpose din da an ƙiyin kaza an ƙiyin kaza ka samu me magoya baya lokacin da zaka yi sharri mutane na goyon bayan ka amma in za ka yi alkhairi fa annabin Allah mutanensa yake cewa yake kai kuka ke cewa lau anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid ina ma ina da karfin fuskantar ku ni kadai ko kuma ina da wani gungu na mutane da za su taimake ni mu yaƙe ku saboda shi kadai ba zai iya ba ni kadai ba zan iya kawo shari'a musulunci ba kai kadai ba za ka iya kawo ba mataimakan mu cikin musulmi ba su ma fahimce ta ba menene aikin mu yanzu mu wayar da kansu ta fuskar da'awa da wa'azi su fahimta ko mu sa ma waɗanda suke ciki su fita ma mu fita Me wanda yake shine daidai a cikin addini duk kishin ka ba kai manzon Allah ba amma yi shekara goma sha uku yana zaune a makka zai je ya dawafi ga ɗakin ka'aba awwalu baitun wudu zai je wurin yayi sallah a cikin ɗakin ka'aba ɗin gashi cike da gumaka da drawing da hotuna na waɗansu mutane gunki 360 adadin kwanakin shekara su ne adadin gumakan da ke cikin ɗakin ka'aba manzan Allah yana kallon su don yana son su ya kyale su don sun fi ƙarfin shi a lokacin yana kallon su ya je ya dawafi ya tafi ya bar su ya je ya sallah ya tafi ya bar su ya dawafi ya tafi ya bar su aka yi shekara goma sha uku farko cikin musulunci a haka ya tafi madina ya je kafa daular musulunci aka zo aka yi yakin badar aka yi uhud aka yi ahzab daga ahzab ne kaga badar haɗuwa aka yi aka hanya dai kafirai suna kusa da madina dan badar kilomita saba'in ko na tsakaninta da madina uhud kafirai suka zo har madina ahzab su suka zo har madina daga lokacin da suka tafi manzo Allah ce daga yau sun daina kawo mana hari sai dai mu mu kai musu hari kuma haka aka yi yace sun daina kawo mana hari sai dai mu mu kai hari a shekara ta biyar aka yi wannan a shekara ta ta shida ya shirya ya tafi umara suka tsare shi suka hana shi shiga zai shiga da yaƙi ba a yi masa izini ba ya dawo gida a shekara ta takwas aka je aka yi fatahu maka aka buɗe maka kaga ga shekara goma sha ukun farko ga shekara takwas shekara nawa kenan ashirin da ɗaya musuluncin kuma a lokacin annabin shekara nawa aka yi gaba daya ashirin da uku to shekara ashirin da ɗaya ta musuluncin gumakan nan suna cikin ɗakin ka'aba ga ƙwar'ani na sauka ga kalmar shahada ga yaƙi ga jihadi ga abubakar ga umar ga usman ga annabi da rai sai a shekara ta takwas lokacin da aka shiga makkan karfi yayi karfi sannan maza Allah je da sanda ya rinka tori kansu na cewa ja al haqq wa zahaqa batil innal batila kana zahuqa aka kare ya su aka fitar da su a waje yasa ali bin abi talib ya cewa shiga ciki kar ka bar wani hoto sai ka bice shi kar ka bar wani gunki sai ka sare shi a kare ya su a fito da su waje a lokacin yayi karfin da zai iya kai yanzu kana son kai wannan baka da abubakar baka da umar baka da usman baka da ali kai ko ba annabi bane kai din kanka amanarka da gaskiyarka da tsoron Allah ka bai bayyana ba ko a kanka ko a makwabtanka ko a kowane ɗanwanka ba wanda ya ji ƙanshin mu'amalar ka cewa ka tsara sauran mutanen ka kirki ba wanda ya ga wannan irin yadda aka ji na abubakar da umar da usman da ali da sauran zaratan da suka ɗaukaka musulunci gaba in maza Allah ya yi shekara ashirin da uku yana wa'azi kafin ya ci da wannan addini to kai kuma shekara nawa kai kana wa'azi shi ya shekara ashirin da uku na wa'azi kai kuma kai shekara nawa har ka yanke wa mutane hanzari ka kafarta duk mai boko ka kafarta duk mai aikin gwamnati manzo Allah yana ganin gumaka cikin ɗakin Ka'aba ya san lokacin rushe su bai yi ba dole ya hakura da lokacin yi kuma aka rushe to kai kana son kai gaggawa kai ba ilimi wadatacce ba na addini ba wayewar kai wata wadatacciya ba tsukukun garin ka kawai ka sani gwagwarmaya nawa ka karanta a tarihi waɗanda suka gwagwarmaya gwagwarmaya Hassan al-Banna wace shekara ya fara wace shekara ya mutu sayyid kutub wace shekara fara wace shekara ya mutu harbu tahrir da aka yi a jazair wato algeria baladu miliyon shahid garin da kafin su sami yanci daga hannun turawan faransa sai da suka yi hasarar mutum miliyan ɗaya wanda duk sun yi shahada wannan agobar maya me ka karanta a tarihin su me ka sani abdulsalam bin badis wace gwagwarmaya yi me ka karanta a ciki wani darasi zaka ɗauka mahadi a sudan da ya kori tura mulkin mallaka sai da suka gudu da kafarsu me ka sani game da tarihin sauce mai yayi wani irin mataki ya dauka makamancin su kai da ka dauka anan me kai shehu usman bin fodiyo da ya zo kusa menene ka sani mana tarihinsa in ban da sunan adadin yakoki nawa yayi wanne ya je da kansa wanne ya tura wakilci wanda ga ka'ida bayan ka karanta badar da uhud da ahzab da waɗancan duk ka samu wannan guzurin na lokacin annabta ka karanta tarihin bude rum da bude farisa dan babu darasi irin bude kasar farisa lokacin umar dan khattab ba karamin darasi bane ba me ka fahimta a cikin wannan ko gwamnati shekul islam ibn taymiya da tatar wanda suka zo suka rushe dole musulunci a bagdad a karni na biyar me ka karanta a ciki sannan wani ya kake da shi yanzu to kaga duk waɗannan ababai ne da ya kamata mu kalle su da idan basira ba da tunani irin namu ba wani karancin shekaru innal umura idza al ahdasu dabbaraha duna shuyuhi tara ba a bi khalala duk abin da samari za su yi uwa da makarbiya su wuce gaba banda masu nisan shekaru da masu hangen nesa to sai an samu cikas a cikinsa. sa don saurayi abin da ke cutar da shi su tajirba karancin experience karancin hangen nesa karancin ilimi mai faɗi a ba yana da karfin hali yana da kwazo yana da himma ya yadda in an ce a mutu gobe ce a zo a mutu yau gobe ya yi latti to amma wannan ba shi ne manufar musulunci ba dun mu mutu manufar musulunci wa kum minkum hada waɗansu ne za su shahada don sauran su tsayar da musulunci don a ban ba matsayin ba ba manufar musulunci bane wa mutu mu duka shi yasa wanda suka fi kowa matsayi annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman da sayyidina ali ba wanda ya mutu a fagen yaki dan manufar shine a ci nasara a kafa musulunci ya zama darasi ga wanda zai ganshi daga nesa ko kusa saboda haka ina gani ya kamata ku ji tsoron Allah cikin addinin ku ku ji tsoron Allah cikin addinin ku ku ji tsoron Allah cikin addini ku sani cewa addini ba a yinsa da tunani kawai dole sai da karatu sai da ilimi ku sani cewa lokacin da kuka ce haka to me kuke so ku cimma daga nan zuwa shekara mai zuwa daga nan zuwa shekara uku wace khutba wani plan kuke da shi a ƙasa kuma wannan plan din daga ina kuka tsotso shi daga ayata alqur'ani ko hadisin manzon Allah ko daga san zuciyar da san zuciyar wani wanda ya sa ku a zaure daga ku sai shi ya rada muku shi duk ya kamata ku kalli wannan ana da bukatar wanda za su yi karatun zamani tare da tarbiyyar addini tare da kishin addinin musulunci don su mai gurban wanda ake da su yanzu wanda sun yi karatun zamanin ba su da kishin addini inda ɗaya daga cikin ku ne ƙarfin imaninsa da yadda yake son gaskiya yanzu ya zanto shine gwamna a garinsa ko shugaban karamar hukuma a garinsa da canjin da za mu samu a sandiya ta bakan kare ne ba sama da wanda muka samu a yanzu ne to wannan tazarar da za ku kai shi ne aka ji kuma yanzu akwai wata hanya guda daya da turawa suke bi wajen yakar mu sun karka samu kashi kashi kuma za kuma za ki shiga cikin mu ko da zarkawi da aka kashe fa kar ku taba dauka america ce ta kamo bakin zaren yadda aka kashe da yan sa waɗanda suke tare da shi aka saye waɗansu suka tona asirin ina yake to da gari kan ci gari ni abin da na yi imani da shi cikin wannan masu da'awar na cewa ba boko babu karatun boko babu shiga aikin gwamnati ni abin da na yadda da shi na gamsu da shi a iyakacin bincike na da gwagwarmayar da na yi akwai waɗanda dan Allah suke tsakaninsu da Allah iyakacin fahimta su kenan wannan su ne mabiya na ƙasa samari da ake ja akwai waɗanda suna da haɗin kai da waɗansu abokanan adawar mu don su kawo cikas a inda muke mu shagaltu da kawo nan mu da kanmu ɗaya daga cikinsu ya zo ya faɗa mu cewa a duk malamai malaman gwamnati ne suna kare gwamnati na ce jamil jiddan shi malam wani da kake magana yana da mata uku zuwa hudu yana da yara adadi kaza yakan ɗauko almajirai ya ajiye a gidansa to shi kuma baya aikin gwamnati ko baya da rumfa a kasuwa to shi kuma waye yake bashi kuɗi shi ko ba kanan na nawa maryamu ballantana idan mun ce anna laka hadha ya ce me huwa min indillahi inna allaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab shi kuma ya maka bayani shi kuma daga ina ne akwai ababen da lokacin faɗa su bai ba amma lokacin zai nan gaba zaka ba mutum uzuri iyakacin lokacin da kake sa ran ya shiryu dan manufar da'awa shi ita ce kowa ya shiryu amma daga lokacin da sharrin mutum zai rinjaye akan alkhairin sa to kuma lokacin nan ko me ya kamata ka faɗa wanda ka sani dole zaka faɗa amma wallahi ni ba na ba ni da shakka akan cewa yara da dama da matasa da ake ja iyakacin yin su suna yi dan Allah ba dan su ci mutuncin wani ba su haka suka fahimta ko haka aka faɗa musu amma da yawa daga cikin su waɗanda suke jan su din suna da waɗansu munanan manufofi a karkashin kasa kuma akwai jami'an tsaro da suke tare da su waɗanda ba namu ba don kun san amerika tana son ta halattawa kanta huruminku to sai ta kirkiro waɗansu abokanan adawa a cikin ku na gangan wanda babu su sai kuma ta koda su ta fuskar tattalin arzikin eh, ta fuskar kafofin yada labarai to ta halattawa kanta naman ku da jinin ku da hurumin ku da komai da komai ɗinku wannan na ɗaya daga cikin siyasarsu kirkiro abin da babu shi kabo shi a karkashin kasa a sa waɗansu a ba su leburancin su je su yi wannan saboda haka sai an yi hattara sosai da sosai kila abin da zan iya faɗa ke nan yanzu daga shi har ɗaya da minti ashirin da tun lokacin sallah ya riga ya yi kuma kuma za ku so in dan huta kuma kafin idan an jima kenan abinda muka faɗa na daidai Allah sami tarayya a kan lada me kake so mu ce ne mala alaikum salam na'am kanka da wannan sharuɗa guda biyu al-ikhlas wal mutaba wanda sune sharuɗin karban aiki wani aiki ake nufi haka al-ibadat ko al-mu'amalat ko duka biyun a ya baka bani ansa ba kar ka bani labari ansa na tambaye ka na yadda ni da kai ba mu da sabani da juna ni da kai akan cewa ikhlasi da mutaba'a shine sharadin karbar aiki ni ma na yadda da wannan akan haka nake kira akan haka nake fatan in mutu duk aikin da babu ikhlasi ba mutaba'a a cikin ubangiji ala ba zai karba ba amma wannan ana magana akan al-ibadat ko ana magana akan al-mu'amalat ko duka biyun kan al-ibadat jamil jiddan mun riga mun gama da wannan ni ma na yadda kan almutaba'at ake magana kan kan ibadat ake magana ba mu'amalat ba to sai mai faɗa abin nabi da kake so ka tambaya mulkin soja da dukkan wani tsarin mulkin da ba Allah ne ya saukar da shi ba ba musulunci bane ba mun tattauna da shi kun taba cewa yara ba boko bane haramun hanyar ce haramun kun taba faɗa musu haka abinda kuke cewa boko gafirci ne boko haramun ne kai kana maganar kaset ni ka tambaye shi yayi karatu a wajen ko bai ba ya ina maka maganar zahiri mun tattauna da mutum kai kuma kana maganar kaset mun tattauna ko mu tattauna ba ka gani ai bai kamata ba ina ga maka magana kana ana cewa ga inda ga maciji kana cewa ga inda ya bi <laughs> abin da nake so ka gane abin da nake so ka gane kuma sauran jama'a su gane shi asalin asalin mulki na demokarasi da asalin mulki dukkan wani mulki garka sai ka kake dukkan wani mulki wanda ba na tsarin annabta ba wannan mulki ne wanda ya ci karo da addinin musulunci ya saba addinin musulunci ya rage na gyara shi ya za ka ka gyara shi aiki ne na kai kaɗai ko na ku duka yanzu misali sai mutum ya rayu a najeriya har ya mutu ba a yi dokar musulunci ba amma ya mutu da imani ya mutu da aƙida ya mutu da tauhidi zai shiga aljanna ko ba zai shiga ba amma ya mutu kuma a ƙasar da ba ta aiki da shari'ar allah tare da haka zai shiga aljanna inda ya mutu da imani ya mutu da aqida duk da kasar da yake ciki ba aiki da dokar Allah madalla saboda ya kawo dokar ba aikinsa bane da shi kadai aiki ne namu na mu duka to abinda su matasan ba sa ganewa da wanda suke dora su akai akwai bambanci tsakanin aiki namu na mu da aiki na wani ni kadai ni kadai in ban yi sallah ba ni kadai in ban yi azumi ba ni kadai in ina bokanci ni kadai ina tsubbu wannan ko da daular da nake ciki ta musulunci ce makoma ta ita ce wuta ni kadai in bana shirka ni kadai in bana bid'a ni kadai ina da tauhidi ni kadai idan ina da imani ko da daular da nake ciki a America sai inda George shike a Isra'ila ne na mutu zan shiga aljanna to to tunda haka ne menene abin da ya kamata mu baiwa muhimmanci cikin abin da yake naka na kai kadai da zai gyara aqidar ka da imaninka da abin da naku na ku duka in ina da awa ɗaya da zan yi kyauta da ita in koyar da mutane ilimi a matsayin sadaka jariya ya kamata minti hamsin ko arba'in da biyar ya zanto cewa kan ɗora mutane akan kowa yadda zai fita shi kaɗai kwata akan abin da ya shafe mu duka saboda abin da ya shafe kai kaɗai zaka iya yi zan iya yi zai iya yi za ta iya yi amma abin da ya shafe mu duka sai ka samu abokanan yi tunda annabi dutse da bai samu abokanan yi ba yadda Allah ya turo masa mala'iku abokanan yi ba yadda Allah ya turo masa mala'iku annabi shaibu da bai samu abokanan yi ba sai ya amfani da yan kabilarsa wanda ba su yarda da shi ba amma sun yadda su ba shi kariya tunda suna kabila ɗaya da shi su kansu kafiran da suka kafirce masa suka ce ma nafqahu kaseeran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifa wa laula rahatuka larjamnak ba dan kai dan dangi bane da mun jajjefe ka ma'ana akwai abin da dole sai na samu magoya baya sai na samu mabiya sai na samu an yadda da ni to kuma adalci ne kana da wanda kai karatu a wurin su kana da wanda sa'anninka ne kana da wanda suka fi ka ɗauka kai kaɗai ɗin nan ka fahimci gaskiya dukkan sauran kuskure suke yi wani wahayi ya tabbatar maka da wannan dole a nan gurin a matsayina na ja'afar akwai waɗanda suke sa'annina ne a fagen karatu akwai wanda sun fi ni karatu akwai wanda suke kasa da ni wajen karatu to yan hada da sa'annina wajen karatu da waɗanda suka fi ni wajen karatu da waɗanda na fi wajen karatu duk in ɗauka gaba ɗaya na fi su hankali na fi su bincike na fi su nazari na fi su sanin ya kamata wannan hauka ne ko ko hankali ai ban yi wa kai na adalci bai danne haka in ɗauka ni kaɗai na fahimci gaskiya shi fa wannan abin da ya ɗauka shi kaɗai ya fahimci gaskiya a maiduguri sun taru da dukkan malamai sun tattauna ciki haddasa sheikh muhammad abba aji a ciki haddasa sheikh imam ali gabciya limamin university da sauran waɗanda ka ce sa'anninsa ne duk sun haɗu sun tattauna ɗaya kenan mun haɗu ni da shi mun tattauna mun haɗu ni da shi da malam abdulhab mun tattauna mun haɗu ni da shi da Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo mun tattauna ya haɗu da ɗalibai a jami'ar Madina an tattauna mun haɗu ni da shi da waɗansu ya fi a kirga a cikin haɗuwar wallahi wallahi akwai lokacin da zai ce ya yadda ya yi kuskure amma ba zai iya zuwa ya faɗa ba to me kenan wannan kuma ni abin da na fahimta ni dai abin da na fahimta dole akwai wata makida da waɗansu abokan adawar musulunci suke yi suke amfani da ire-iren waɗannan mutane ko sun sani ko ba su sani ba saboda me na san lokacin da ɗaya daga cikin su je Saudiya ya daɗe ya ki dawowa daga Umara ya ki dawowa har sai da aka yi aikin haji na san lokacin da aka tattauna da shi da waɗansu jami'an gwamnati na jihar Borno kan cewa ya yadda ya yadda zai rubuta ababen nan da ake cewa ya ce ba ra'ayinsa ba ne ba ya ce ya yadda zai rubuta na ce karka rubuta kai kadai ka samu wani masanin shari'a don karkai kalmomin da za a ɗaure ka da su ka faɗa masa bukatun ka shi kuma ya rubuta da yare na lauya tunda an yadda ka ɗauki lauya ya nemi cikin wanda suka je aikin hajji lauya ya rubuta da a madadinsa yadda da lauya ɗin shi ko musulunci ne ko kafirci ne lauyan ya rubuta aka gabatar da takardar abin da yasa nake ganin akwai wani abu a ƙasa wanda ko dai zai bayyana nan gaba ko dai bin Allah dai kawai fi sani a lokacin nan ana tafakon dukkan jirgin saman da ake jin zan sauka amma ya zo ya sauka ba a yi komai ba wanda ke nuna kona ba kasa kona ba kasa ni dai na tabbatar akwai abubuwan da in ma yanzu lokacin faɗin su bai bai lokacin faɗin su zai nan gaba ka kan baiwa mutum ƙofofi da dama ne ya samu ya bayar da udiri tsakanin shi da ubangijinsa amma ire-iren waɗannan ababai da ake yin a matsayin yayi duk wanda ya karanta tarihi na guguwa irin wannan duk ta sha tasowa amma abin da zai faru shine fa amma zabadu fa yazhabu dufa'a wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkuthu fil ard kazalika yadribu Allahu al-amsal duk kumfa da yake a matsayin kumfa iska za ta yi gefe da shi abin da zai amfani mutane shi zai tsaya ubangiji ta ala baya kyale mutane cikin rudani baya kyale mutane cikin rudani fatanmu fatanmu fatanmu shine da roƙonmu shine ya ubangiji duk wanda yake kan gaskiya da gaske yake addinin ka yake so ya waya hidima kuma da gaske yake wannan manufarci a cikin zuciyarsa kuma da gaske ne hujjar shi ta fi ta sauran ya ubangiji ka taimake shi kowane ne ka taimake shi kowane ne duk wanda yake kan ƙarya ya ubangiji so yake kawo rudin kwakwalwa cikin mabiya addinin musulunci a yi amfani da shi don a cutar da mu kuma ƙarya yake bayar da hujja ya ubangiji ka karya shi ya Allah ka wargaza a nesa shike nan magana ta kare waɗanda kuma suka nemi addu'o'i ni ma haka ina buƙatar addu'o'i a wajensu duka Allah biya mana bukatun mana alkhairi da haka sai malam Ahmad kai mana addu'a gaba ɗaya duk bukatun mana alkhairi Allah shi biya mana اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك في قبضتك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على محمد وآله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إبائك في قبضتك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاء نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رفق رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم ربنا اغفر لنا ولوالدنا وللمؤمنين يوم يقوم